ba matsala kawai dai ki bani haɗin kai to na gode amma a kina da waya ne eh ina da waya amma gaskiya ba nake da shi ba na kawata ce kawaki amma kuna tare koyaushe eh to ba da mu to samun number ta in kin ba dan kawo ma ainihin zan sai miki Allah ko Allah a ƙauyen nan ai wallahi da kowa ya dinga biyo ni gashi yau To ni baki tambayi sunana ba. da mana tsaya ne akan sai mun gama magana sai in tambayi sunanka. To ni sunana Fahad. Fahad? Gaskiya amma suna akwai daɗi. Ke ma sunanki akwai daɗi. <laughs> To na gode. Yaushe ya kamata na kira ki kenan? Da mm. yamma ko daddare kuke tare? Da daddare. In ka kira ka ce ummi kake nema za ta bani. To ba da ba. To na gode. Na gode. Yau. Wallahi ran kai daɗe ka ci abin da ke faruwa bawan Allah nan na yi na yi da shi ya bai yarinyar nan ke karatu ya ce ba zai bata ke karatu ba kuma naga karatun na free education ne mm. kyauta ne amma ya dage hayaniya yake yanzu ka gani ran kai daɗe ni za a zaga a garin nan a ce saboda ba ni na haifi yarinyar nan ba na daure mishi gindi kuma na ba shi goyon bayan ɗora ma yarinyar nan talla na yi na yi da shi yaƙi na ce to tunda akwai manya a gari bari in je in same ka in gaya maka a kirawo shi a jakunnan shi gaskiya ni ba zai ja min zagi ba wato ina mamakin wato mutane shi ilimin nan fa kyauta ne za a yi shi ba biya za ka yi ba amma kuma mutane sai sai kawai su kidai ne su ce a basa so yanzu abin da nake so da ke ni ba tashin hankali nake so ki da shi ba ko ba gaskiya ba in dai ya dawo gida ki ce ina neman sa ni na san hanyar da zan lalabe shi kuma lallashe shi ya ba hanya daidai to shikenan ba wani abu yi haƙuri. Na gode Allah ƙara girma ran kai da Allah ƙara girma har da gida. Madalakin yaron yana tarbin to to eh, To eh, na gode sosai. Ko ya mace ko da namiji ilimi ne gaba ko uwa ko uba sai kun bar fargaba. Haba za gaba saboda girman Allah kana ɗaya daga cikin dattawa a garin nan abu za a yi unguwan nan kana ɗaya daga cikin wanda ke aikawa in ce ga yadda za a ga yadda za a kuma ya za ka yi haka in hmm? a da Allah zan dubo wannan shawara ka canja ta ya za a yi haka kuma abin mamaki ranka ya dade jagaban nan fa shi yake wakilta ka a wasu abubuwa da yawa amma yake wannan al'amari ranka ya dade a yi hakuri da bayanin da zan yi ranka ya dade dan Allah dan annabi tun da muke a cikin garin nan an taɓa min haihuwa ka bani rago eh. don allah ranka ya daɗe tun da nake a cikin garin nan ɗana ko ni na kamu da rashin lafiya ka taɓa sai mana panadol to ranka ya daɗe mu da wayan mu daidai gwargwado mun gani tun kafin ku zo ku karɓi wannan mulki ranka ya daɗe duk abin da aka kawo wanda za a ce a taimaki talakawa da suke cikin garin da anini ba wanda ya taɓa bamu mm. so tari za ga an zo da abu ranka ya daɗe ka ce a shiga da shi cikin gidanka mm. kuma ta aka yi araba wa talakawa to don haka ranka ya daɗe in dai ina raye da raina kuma 'yan nan ni na haife ta to ta ba za ta yi boko ba idan Allah ya sa ta yi in kai baka amfana ba da yanzu ai kai kuma sai ka sai ka amfana ta yi to ran kai daɗe kwana nawa zan yi a duniya kwana nawa zan karfi na ya ƙare yaushe har ta ta yi karatu ta gama har ta taimake ni ina ina ina ba fa tsoron ka muke ji ba magana karatu ce aka yi kyauta kuma aka ce dole na gaya maka kana wani mimmi kewa eh? dole kuma ka sata ba za ta yi ba dan na biya maka abu ne fa kyauta ake sai ka ce ayi ta ka yi lallabe ku ayi ayi ku sa ƴaƴan ku a bakar har za ka zo ina ne maka magana ina nan abu kuma a nan za a zo yan doku yan yan yan ƴan vigilant ta ma an kwa su tafi da ilmuna ba sai da bakkarin ba to ka bari in in in kai gaba da iya kake kigawa kuma in kai yamma ne ba za ka wuce Kaduna ba ko Kano in kai nan iya kakka a gadar ni yanzu kai sai mutunci na kai din ne kai wayan da suka ja din ma sun dawo sun sun sun sun sun sun sun sun sun sun yaushe ku yaushe shi ba kakan kakan ku gida garin nan lokacin da kakan Allah ya taimake garin nan ne ya dauki gida Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka Allah ya huci zuciyar ka ranka Allah ya huci zuciyar ka ranka ai kazalin ai ta cutar mu dan ba za mu yi magana ba in an magana sai a ce mu bu doka in an magana sai a ce mu bu hukunci ai gwamnati ce ai gwamnati ce a mu mutu ƙarya ce ai gwamnati ba ki son kuɗi sai mulki kuma dole ka bi mulki ka wani gwamnati a da kai ka ana ka kai kuka an da ke ka kai din me da mun gaya maka wannan bagare da ba mu gaya ba ba to ai yanzu ka shiga ai kai ka zama da mutunci ka ai ko zan zan maganin ka muna nan za mu maganin ka billahi mulki haramun ba ta wa bai ya wahala Allah ya isa ba ku gudun ta lokacin da kun ku ya zo garin nan kwandala bai da ita bace ka mun san inda kike inda kike kwana kan tebur yanzu Allah ya maka wani abu shi zaka zo ka mutane wai kai lakanci nagin ka su suke zuga ka nagin ka su suke zuga ka muna nan kuma zaka dawo ka bi gaskiya wayanda suka bi kama sun dawo sun musa su. bai kai wagai rahu yaushe ta san shi za bishiyar bi shi su tafi mota kai ba a magana da mutum ya wani kuɗa ko wani na kuɗa ne to dama shi ne matsalan ku ita kwaso shi me kenan ke ke ne kika san ake kullawa da motar kai da mu san san ba abin da kun sani wallahi ba abin da kun sani sai ba dubu ɗaya ba da nawa aje ana kebewa a mota to me saurayin ta ne fa ba abin da zai wari ba abin da zai wari ku ji wallahi ba abin da za ku sa ne zai mata ba abin da miyazi me zai mata ba saurayin ta bane shi saurayin ta to gidan su aije je ku kullum ba za ku canza ba tsoron Allah ne munafunci ne wallahi ku ne za ku tsoron kare ku hmm. da su kuna yawon banza ai ku ta lamuna banza duk motin da ta shiga ba saurayin ta bane motar nan me zai sata ta shiga motar mu ke kin jawo shi ne Aushe ba shi ne ji ba. Kin ji aushe. ne. na Da Dole sai bai gwanda babu. Gwar babu mu tsaya a tallan mu. An ki Allah mutane sun ki Allah ta ya za a zauna lafiya. Ka ba mai gida lafiya. me ya zafi haka ka zo kai ta hayaniya me ya faru to banda rayuwa ta kai rayuwa duk abin da za ka yi wai mai kuɗi in zai ba da zakka sai an yi terere sai an ɗora a feji wai ka ga mutum wai an rasu wai sai an je an ɗau hoton gawa wai mutum kyauta zai yi da azumi ta sadaka wai sai an yi yaɗa an sa hotonsa wai alajiwa ne kosai da kunu in za a raba ai ta zana mutane da bulala kosai biyu kosai uku da azumi wai sai an yada wai alhaji wani ne ya bada sadaka riya ta yawa ban sani ba ban sani ba tunda ni ba ni da kowa ba ni da dangi biki san gidan hamisu ba ko biki san gidan rabi'i ba ta nake awwali mu ne ko duk da baya daukar shawara shi ma ko aikin san gidan rabi'u ta nake dai dan ladi kafsalwana ne olufa da za ki tafi gidan mai gari ki kai kashe na shi ya haifa ya taba kawo bokiti ɗaya ruwa na nan gidan karshe kenan ya ce gashi nan a kawo nan gidan ba su kadai suke ci ba to amma mai gida idan ban je nayi na baka shawara nayi magana nayi na nayi babbota na ce ka kyale yarinyar nan ta karatu na gida ka ki saurara ta to naga kana da muna da shugabanni a garin nan naga ya kamata in je in kai karaka a gurin su su kira ka su ja maka kunya to barin gaya miki ne muke tauna ne muke haɗiya dole yata sai ta talla duk garin nan ba wanda ya sai hana yata ta yi talla haba mai gida baya na yanzu kaga ina gudun za a zo cikin garin nan ana zagi na a ce saboda ba ni na haife ta ba za a ringa yada na a duniya a ce ba ni na haifi yarinyar nan ba na goya maka baya kana dora ana dora mata talla cewa ma za a ni na dora mata ba kai ka dora mata ba kuma alhali kai ka dora mata shawara zaki ban ban san rayuwa ba kenan na auroki kai hakuri ha ba bibi ha ba na kwantar da hankalinka sai an magana ke ta mun fari duk inda raina ya ɓaci sai kun san salon da za ku yi ku kwantar da mutum mm, abin na hankali amma duk da haka tsayata sai ta talla. a bara zuciya ta ka ba su kina. Wallahi ko me za ki gaya min sai ta a a a a a a sai ta talla in gaya miki gaskiya. Mu je ki kai min ruwa in watsa. Eh mu je ki kai min ruwa in watsa. To ni yanzu bari to. Ne yanzu in zo ma a a don mu bata ma da ke yanzu wani sabon auren ma ji dadi ne sai an ce me ya samu ɗaya ta fita ai ta bincike gara in yi haƙuri amma sai ta talla mu je ki kai mun ruwa mu je ki kai mun ruwa kana ciki ita ma komi tsayani ko ya mace ko da namiji ilimi gaba ko uwa to gaskiya jama'a mun ba kanmu kunya nan na kirawo ku na ce ku zo mu tattauna akan maganan nan sai gashi da kanmu mun bawa kanmu kunya da kanmu duk babu wanda ba a gaya ba mutane ne masu taurin kai amma za su haɗu da fushin hukuma wannan gaskiya ne ran ya daɗe mu dai ka ga mu baba ari tun da kai sanar wannan, ya je ya riƙe wuta sako da lungu kowa sai da ya bi ilimin nan kyauta ne sai ga shi wai a cikin garin nan an samu wa'insu mutane sun butsare wannan mm, dokar tawa. To ji mun yi aka haka. Ai na umarci baba a riga ban tabbatar da ko ina ya sanar. In Allah ya ji wannan bakari na gajiya lafiya wajen ya gari in ji ko lafiya ne. Allah ya taimake ka eh. ko ke na kawo. Ya aka yi. Na mahaifinmu. Ci jume kenan. Eh. eh. mun same shi game da muna son mu fara karatu shi kuma ya nuna mana shi baya so saboda wai ba zai cire kuɗi ya biya ba to kuma mun ji da cewa ilimin ma an maida shi kyauta ne kyauta ne to kuma mun sake mashi magana amma dai ya ƙara cewa shi ba zai biya ba ba zai kai mu makarantar nan ba kadirin umari dan alaman wahayya ina liman Allah ka duba yaro ya ko sa hankali saboda kalman Allah ina kake ku nawa ne za ku shiga makarantar mu bi ne da ni da kanwata to abin da za a yi goban Allah ya kai mu da safi ku zo nan kai da ita kar ku nan wace nan za ka zo ka ji na ya maku malam mudi abu yayi daɗi ka ga yanzu babu ruwa na yara su tafi makaranta kuma ina zaune abina na fito nema bandaru na'am ai alhamdulillah gaskiya wannan gwamnati Allah ya taimaka mata amin yadda ta taimake mu Allah ya taimake ta ita ma Allah ya sa ya gama lafiya kaga yanzu ai talatu ba ita ba tallan ruwa kullum tana makaranta hai ma darin na'am ban dara aka ce hai darin ga Allah hai don da yake to eh ai saboda Allah saboda annabi yanzu mm. mu dai ba za mu ba hai yaran babban ta tafi kyau shanan kurum duka su biyu guda daya kan hai ta tafi talan kuranta da nono kurum shikenan kai ai makarantar mai na ne za ku yi mu makarantar ai mai mudi tana ginkito ba za ka sayi littafi ba gwamnati ce za ta baka ba za ka ba wa yaro abinci ba gwamnati ce za ta bashi rigar da yaro zai sa ya tafi makaranta ba za ka siya ba gwamnati ce za ta siya ta bashi sannan kuma ilimin nan da ka ji ana cewa ilimi to a haka ne ake samun ilimi wanda za a zo babu kidnapping irin a sace mutum din nan sai an biya kuɗi ba daidai ba ne mm. kuma ilimi zai nuna ma ba daidai ba ne ilimi ba shi ne zai sa ba za ka ɗauki bindiga ka harbe ɗan uwanka ba sannan kuma da ilimi da ilimi muna jin kitukun yawa ake zuwa a samo ilimin da saniya in tana haihuwa 'ya'ya biyu akwai allurar da ilimi zai samo in an mata sai ta haifi 'ya'ya hudu ko goma. Kware kuwa. Sannan idan nono ana tatsar ƙwarya uku. To da ilimi ake samo yadda za a yi wa saniya allura sai a ɗebi ƙwarya goma. Kwarai! Idan an yi karatu eh sosai kuwa. Ai talatu ba ita ba tallar ruwa. Kullum tana makaranta. to Mandaro? Na'am. Mun ji zancen ki ko? To, to kuma kiyowa zai ke mu. Kaga dan Fulani duk wannan ai babu damuwa. Ai makarantar da akwai ta safe da akwai ta yamma. Idan ta yamma ce, idan yaron ka ya tafi kiwo, to da rana sai ya dawo sai ya tafi makaranta. In biyu ne, in ɗaya ya yi makaranta in ya dawo da safe, sai je ya samu dan uwansa sai ya karbi kiwon shi kuma wannan sai ya shirya ya dawo ya tafi makarantar yamma tun da kusa yamma za ta ashi ko mm. kike nan sai mu je mu yi gamada a kin gane mm. a idan muka yi gamada da safe ko mm. idan a kin da yamma ko eh. in an yi sallah ko eh. to kenan sai ta zo ta karbe mu in kuma sai da yamma ne ko eh. kenan sai mu je mu rike kyanun ita kuma ta tafi to haka ake to tun da haka ne ko ba wani kira ba Yagwa. Ai Jume. To saboda haka ga wannan kada a haiba mu taimaka ba. To me za a yi da tsintsiya kuma? To ba ana yin kyara ba a cikin ɗaki zuwa zuwa makarantar ko ba ko ko ba a yi tsafta ba. Saboda Allah fa. To Jume tun da haka ne ko? Ke sani ko be'e iwala nyamai. Balu iwala nyamai. Kan gane ko? Kikenan mm. sai aka zo aka shi a na jama'a iwala nyamai. Ko? he da ma iwala eh, ya mai ko to saboda haka ai makaranta ko ai kyauta to tunda ai kyauta to mu dille ja ja ta mu eh, matsalar ka kenan ba za a ci saniya ba ba za a ci kaza ba ba za a ci kuɗi ba shine kawai illar ka kai a rayuwa to tunda ai kyauta to mu dille ba fa kuɗin makaranta ni mai wala shi da kosa da aradiko a'a kana da kuɗi ka fa daina ja kanka babu to ina take da akwai mana hajjo madaito ai ba cewa aka ka biya kuɗin makarantar ba abin fa da za su ci a bakin su ne aka ce ka bayar to ba shi ba shi ana tuwon dawa ba a makarantar a makarantar za a yi tuwon dawa gwamnatin ba ta yi kyauta ai ya ta ruwa ma ba za ta ga shikenan naji ni dai dama ai haka nake so ko su je su je makaranta Allah ba zai hana abin da zan bayar ba ni a jami'a ku je ku je shikenan eh wanda eh, ku dama shi kullum baka da abin da burin ka kenan kar a ci shanu ka a ci kaza ka ayi waye shine yasa ka yadda yanzu saboda an ce ba za a ci saniya ba za a ci kaza ba sai an je makarantar kuma wallahi shanin ma sai an sayar an biya kuɗin makarantar sannan ummi yawa sannan ya jikin nake da sauki Allah ya ƙara sauki eh wallahi ita ce amma dai kun je asibitin ko kina shan magani kuma eh mun je asibitin sai dai amma likitan ya ce wai ina ɗauke da ciki suna biyu to sai ki ta ki samu samarin ki wanda ke mu'amala da su ko sai ki ga musu cewa kina da ciki ka zaki tsaya ki ce mun kina da wani ciki ka ji ba tunda dai ba ka dai bane ni duk ba ne ma matsala ta ba da likita ya ce na dauke da wannan cutar mai karya garkuwar jiki. Me umi? Garkuwar jiki. Kin cuce ni umi. Allah ya isa. Allah ya isa. Ya haku. Garkuwar jiki. Ya haku. <laughs> Mama! Lafiya? Alhamdulillah. Eh. Gwamnati ta ɗauki nauyin karatunmu mu ƙasar waje. Talatuwa? Da gaske? Kar ki sa ni in yi rawa a gidan nan. Je makarantarsu. ta cinye irin abin nan da ake cinyewa na jarabawa eh. har gwamnati ba ta dauki na sai yanzu kasar waje gaba ɗaya za a tura su to alhamdulillah Allah mun gode maka yanzu kasar waje za su tafi ko talatuwa eh mama kin ga abin da nake gaya miki a baya kika tsaya kamar zamani a ba mai gida abin da ya wuce ba ya wuce ba ai ta bature ya ce fastin kin san me nake so da ke idan aka tafi kasar wajen nan a rike addinin nan na musulunci kam kam kuma idan an yi sallah wannan gwamnatin da ta ɗauki nauyinku kin san dai dama ni ba shi garan ba gata na allah gata na gwamnatin nan to in an yi sallah a ringa yi mata addu'a allah ya sa ta gama lafiya allah ya sa ta gama lafiya kuma allah ya bawa ƙasan mu zaman lafiya saboda haka sai a mai da hankali abinda aka je yi sai a ci gaba da yi kai ki daga irin ta yaran nan to shi ne a ce in kin gama da ita ina daki ina gama da kana daki shi kuma arziki sanadi ne kawai ka ja yarinya ki daina kukan nan sa ma ki hakuri duk abin da namiji zai a duniyan nan ɗazu ne akan abin da mace za ta yi inda mata suna da hankali da tunani na rantse da Allah tun daga kan wannan zai zama musu izina su neman wa kansu tsira sai mace ta yi aure ta haifi ya da jika sannan a tuna wa 'ya'yanta ko jikoki a ce ba babar ku nan ta yi kaza ka cuci kanta ko ka cuce ta mai gida ni na ce ta yi ne ita ba ta da hankali ita ba ta san rayuwa ba nan ba kake dora mata talla ka gwada mata yadda zafi ka ƴaƴa nawa ne suke tallan su gama lafiya da talla baba wannan abin yanzu ya riga ya faru ya kare sai dai a ce Allah ya kara na gaba kuma amma dai wannan wannan ciwo akwai yadda za a yi kuma za ta ci gaba da rayuwa kamar yadda kowa yake rayuwa ba kai ne ka taba zuwa nan gidan ba na kore ka na ci mutuncinka ni ne ashe za ka yi min rana yaushe ka zama haka daga Allah ne baba dabta ka yi haƙuri don Allah ka ji don Allah duk abin da ka san za a yi a taimaka mata kai ka taimaka mana don Allah ya riga ya wuce babu komai to yanzu dai magana da kake cewa a yi rufa rufa wata rufawa za a yi mu a garin nan ba inda ba a ji mu ba mu gidan nan gidan masu abun kunya ne haka ake daukar mu duk garin nan nuna mu ake yi me yasa kike mana irin wannan abin ne da ki ba za ki bari in ji da abin da nake ji ba ne za ki zo ki sa ni a gaba ki ne mun faɗa ni ban ji da abin da ya faru ba ke za ki mun faɗa eh Wanda ni kenan ni zuciya ta. son ya da kai. Nan da karfe da da ya faru. Ya daina zubar da wannan da Allah. Ya haƙuri. Ya haƙuri. To matsa. Ba zan da tambaye ki garin yara. Cin da dai hakan ya riga ya faru. idan addan Allah ya kara na gaba amma ya ne maki wannan ba karka tambaye ni me ya faru kawai ni dai na so wannan kaddara ce dan Allah ina mai baka kuri akan abin da ya faru shikenan babu komai insha Allah ni kuma zan yi na iya bakin kokarin na da dai dai zan dawo maki da farin ciki daidai yadda zan yi ya hakuri yana wannan zubar da kukan da kike da wannan. ka je na faɗan haka ya hakuri lanto lanto turo min yaron yaron nan zan fita hmm, rayuwa rayuwa to bari in gaya maka shi munafurci dodo ne ba wanda yake ci sai me shi mutum baya kallon yadda yake sai ya kalli yadda wani yake mutum baya ganin laifinsa sai ya take nasa sai ya hau tsiri sai ya zai gana wani ka bani mamaki ni ba harkar ka nake shiga ba da a ce kowa yana tsayawa a matsayinsa to me fitina me rigima duk wannan yana ɗaya daga barin Allah ka gama masifu sun yi mana yawa kowa ya tsaya a matsayinsa ne aka ƙi yanzu ka je ka zauna gurin mai shayi kana munafurcin ƴata kana munafurci na kana yi da ni yata ta ƙi makaranta yata ta yi ciki yata ta yi rayuwa ina ruwanka da rayuwata rayuwarka nake shiga ina ruwana da gidanka to yanzu wannan zancen da ka zo kake yi me dalilinsa idan aka zo aka ce wane ya ce to sai ka kirawo wanan nan da wanda ya ce ya ce to a nan sai ka samu ilimi guda biyu da na wanda aka ce ya ce da wanda ya zo ya ce an ce Kana nufin ba ni da ilimi kenan kai ne mai ilimi. Ni ne ki dahumi ba ni da kwakwalwa. Ai babu babban mara kwakwalwa ki dahumi irin wanda zai je ya zauna yana yi da dan uwansa yana cin namansa. Kuma irin ka kenan. Shi yasa ka tsaya a haka. Kai ilimin kai ka tsaya a haka. Da ka makarantar ka tsaya a haka. Riga daban wando daban. 'Ya'yanka suna cikin walagigi. in an magana sai ka ce ba harka ba harka to ai duk 'ya'ya ƴaƴana ba su ɗebo kayan ƙari ba dai ko kayan ka kenan ai kai ne ƙarin lodi kenan eh. kai ne kayan lodin eh. abin da kake so ka gaya min kenan eh, kuma barin gaya ma duk ran da ka kaya ga harka ta sai na nuna ma ni ma a da na yi daba sai na nuna ma ɗan zara ne ni sai na nuna ma mu ne muke yankan alcihu a yankura kai dai abin da nake kai da kake wani bai boko ba kai kai ai a ka san me nake so da kai ta tuna ba kana office ba riga daban wando daban ƴaƴanka walakiki suke kai walakiki kaga dan walakiki kawai ita dai wannan yarinya da kake ki ta yi karatun nan ina baka shawara ka sa ta a makaranta saboda ka ga yanzu lokaci ne na kuloru baro kai ma ka ɗinke aljihunka hammatakka a waje ai haramun ne tsaraici ce hammatakka a waje da ka bar rigarka a ɗage a ɗinke ta a ɗinke amma ka san a ta zan iya sallah a haka zan iya sallah a haka amma taka ba za ta yi sallah ba don ina jin ta sata ce Allah ya taimake ka rayuwa na ga rayuwa hmm. duk abin da babba zai hango yaro ko ya taka dalabe isa ya hango shi baran kai ya daɗe hmm. kuma laifina ne na gano daga baya ranka ya daɗe ba wanda ya wa kansa laifi sai ni sanda kake cewa ayi karatun nan ayi karatun nan ashe yana da amfani ran kai daɗe mm-hmm. gashi ba da ko sisi na za a yi karatun nan ba kyauta ne na bijire papur to yanzu ran kai daɗe dan Allah dan annaba ka rufa min asiri yanzu abin da ya same ni rayuwa ta mun ɗaurin da ya min minti na ga rayuwa ran kai daɗe mm-hmm. Yarinyan nan yanzu ran kai daɗe tana nan ta yi abin kunya cikin shege tai na ma yi ƙoƙarin yadda za a yi na ce likita ya zo a san yadda za a yi a barar da shi ashe kuma gashi ana jika tana da wannan cutar ta zamani mai karya garkuwar dan adam shine na ce to dan Allah dan annabi ranka ya dade tunda ku ne manyanmu. a rufa min asiri na san ko auren ta za a zo ku za a nema ka rufa min asiri kamar yadda Allah ya rufa min asiri yarinyar nan a sa ta a makarantar nan hmm. ta yi makarantar nan yanzu saboda girman Allah ne na zo na saka a gaba na ne maka magana ka zo yarinyar yar mu ci a sa ta a makarantar nan kwandala ba za ka kashe ba amma da yake ka sa rigar iskanci kai ga ƙwararri ranka ya daɗe ba in kai na bane jifa na ake abokanan mu'amala ta ne suke min asiri ba me muka asiri kike wa kanka asiri kanka billahi la ilaha illa huwa mutane ku dinka cutar kanku sai kun zo kun na dan kace kanku kun kashe kanku ka sai ku ce wai asiri ake muku ba wanda ya shi muku asiri ku ce kanku asiri haba ba zaga ba billahi ladi ba dan Allah ya sa ina da zuciyar musulunci ba sai ni maganin ka amma ba wani abu yanzu ka bari ina yi take yanzu tana gida Allah ya sa yarinya ta sauka sai ka sanya sai a zo a sanya ya za a yi a dinga a samu a saka ta ci gaba da karatun ta nagode ba komai amma dan Allah dan annabi a dinga nuna ita rayuwa Allah ne ke juya. Kai hakuri ran kai. Ba komai wallahi. Ba komai amma da iskanci ka dauka nan ka. Wanda da bashi da da idan ga fitina cikin cikin ka wallahi kai. Allah ne ke taimake ka. Lokacin da sabo wakilin tauri yake raye na sha buke shi. In ba ka ba shege nake. Har da zaka zo kana kada. Kana wannan wannan wurin. mace ko ɗan namiji ilimi ne gaba ko uwa ko uba sai kun bar fargaba za a jiran lokaci in kai bai barka ba ƙoƙarin mutanen gari shi ke sa ci gaba jigon rayuwa